na mutum ne iyaye ko yan uwa suna azumi za a iya rama musu bayan sun rasu a cikin watan azumi ba su samu damar yin wasu kwanaki ba a'a ai shi sharaɗin wannan ramuwar ga wanda ya mutu shine ya warke ya rama don haka daga ran da ya warke to lokacin ne abin ya zama wajibi a kan shi to sai bai warke ba kaga bai kai lokacin wajabci ba kamar mai bacci ne yana bacci har karfe biyar na yamma ta bai yi sallah a zahar da la'asar ba har yanzu sallah a zahar da la'asar ba su waje ba a kan shi ba sai ya farka ko sai kuma ya mutu daga baccin ba za a ce ai ana bin shi sallah ba saboda haka uwa ko uba sun fara azumi sai suka kwanta rashin lafiya cikin ramadan ba su samu damar yin azumi biyar ko goma ba misali sai suka rasu ko za a rama musu a'a azumin da ake ramawa mutum shine azumin bakance shi ma ramuwar ba dole ba ce shine ya ce zai yi azumi in bukata kaza ta biya kuma bukatar ta biya sai ya mutu bai samu damar yin ainihin azumin ba da bai samu damar yin azumin ba abin da yake wajibi a kan shi abin da yake afwan mustahabbi a kan magadan shi shine su rama mashi azumin mustahabbi ba dole ba